ما ودعك ربك وما قلا يا wannan manzo ubangijinka bai barka ba kuma bai yi fushi da kai ba kamar yadda mushrikai suke faɗa lokacin da wahayi ya tsagaita sauka